Yeah, Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shirin al'adu kiɗa da fina-finai tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Kamar da yadda aka saba, shirin zai fara ne da bangaren fina-finai a tarayyar Najeriya inda wakiliyar mu Hawwa Kabir ta aiko mana da rahoto kan neman gafarar da jaruma Nafisa Ishaq ta kan kakkausan sukar da ta yi wa shehin malamin nan aminu ibrahim daurawa da ke kano dangane da wa'azin da ya yi da ta ce ba daidai ba ne ga dai rahoton da hawa kabir ta haɗa mana To madalla a cikin wannan makon abubuwa da dama sun faru a masana'antar fim ta Kannywood domin jaruma Nafisa Ishaq ta nemi yafiyar 'yan Najeriya da Malam Aminu Daurawa da taiwa rashin kunya biyo bayan wa'azin da ya yi akan mata wanda ta yi misali da mahaifiyarsa. Ko ba gaskiya ba tun da ko shi ma ya ga cewa ni ma na fito na ba da haƙuri. So magana ta riga ta wuce kamar yadda aka faɗa. Ya kamata duk wanda zai yi wani magana akai kuma ya zama wani abin da aka kama ba wannan ba. sannan ina ƙara bawa al'ummar musulmi da haƙuri da ayafe ni ayafe ni ayafe ni Allah ya samu dace. Haka kuma a wajen ɗaukar shirin fim da aka fi sani da location a turance, jarumai irin su tima makamashi mai sana'a da Maryam CTV suna taiwa mama tambaya barkwanci akan zancen biyan ta dubu biyu abinda 'yan kallo suka ce dama can shirin fim ne. Mama me zaki ci ne? da dubu biyun ki wai dubu biyu za mu rinka kara miki kuma magana 2000 da kika yi haka kuma tunda naziri ya yi wa fati sulo kyautar miliyan ɗaya biyu bayan rigimar biyan mama tambayar dubu biyu na kuɗin fim ta ce lalle ya zare mata kebura eh kebura kebura na ce naziru sarkin waka ya zare min kebura casa'in da tara amma akwai wanda ya ce zai cire guda ɗaya to shi dai wannan kebura dai da ake magana a cikinsa ma'ana talauci shine kebura a hausance kenan na juya abin. Bayan haka ne kuma aka hango Fati Sulo, Ali Nuhu, Abba Almustafa da Baban Lahayatu su ne mata barkwanci kan zancen kebura a wajen bikin mai shadda. Ah, wallahi da ya ya tare, ce Wallahi vamos a ver, señor. Bayan shekaru ashirin cif da aure a tsakanin jarumai, Furudusa Abubakar mai shadda da jaruma Hassana Muhammad sun kafa sabon tarihi. Sai dai kuma duk da yawan jama'ar masana'antar da suka samu halartar bikin an hango wasu manyan jarumai da dattijai da basu samu zuwa ba, abin da ya sa muka nemi jin ta bakin Umar Yahaya Malumfashi ganin yana cikin sunayen da aka yi korafin basu samu zuwa bikin ba. Na yi murna da samun labarin auren Bashir Abubakar Mai Shadda, Allah ya zaunar da su lafiya. dalili da ba a ganni ba a gaskiya ba a gayyace ni ba. Jarumi Sani Moda da aka yanke wa kafa dalilin ciwon siga ya samu sabuwar kafar roba inda masoya suka yi ca da son jin labarin yadda aka yi. a wannan kafa zan iya ce akwai manyan mutane da suka yi mani ita bisa ga kauna da soyayya domin ba na so in faɗi sunayensu saboda sun yi min don Allah kuma sun nemi cewa karan gaya ma kowa Allah saka da alkhairi. To da fatan Allah ya ƙara lafiya kuma kaɗan kenan daga cikin abubuwan da suka faru a Kannywood cikin makon jiya. Yanzu kuma sai a fagen kiɗa da waƙa inda muka gayyaci shahararren mawaƙi matashi a fagen kiɗan zamani a jihar Kaduna da ke Najeriya cewa da Ibrahim Lankasta. Lankasta barka da shigowa zauren mawaƙa na wannan mako. Assalamu alaikum jama'a mu da wani lokaci barkan mu da kuma kasancewa tare sunana Ibrahim Lankasta ina muku fata alkhairi. Lankasta ka share tsawon shekara nawa da shiga wannan fage na kiɗa da waƙa kenan to masha Allah kusan zan iya cewa yau na shafe kusan shekara goma sha biyu a cikin wannan masana'anta tare da wakoki da tsarawa zan iya cewa na shafe kusan shekara goma sha biyu kenan a cikin waɗannan shekaru da ka ce ka fara waƙa ko ka fitar da waƙa ko kuma kundi nawa kenan to a tsawon shekarun da na yi ina waƙa zan iya cewa na fitar da kundi ya kai guda biyu tun kafin zuwan irin social media din da zamu iya cewa kafin a zo yanar gizo ma zuwa yanzu kuma da muke a wannan shekara akwai wani kundi na a tambayi likita zan iya cewa kundi ne da yake magana gaba daya kan abubuwa da suka shafi harkar lafiya za mu iya cewa daga irin abin da ya shafi kansa yoyon fitsari na mata da kuma kula da lafiya in general gaba daya wannan kundi wanda ma a wannan shekarar shine kundin da muka saki yana a kafafen sada zumunta yanar gizo irin su audio mark youtube da sauransu yanzu kuma bari mu shakata da wannan faifai kamufin mu sake dawowa ibrahim lakasta Shara hawa ya ki bari in kuka, kuma ya bari ki bari shiga da Allah, cuta dai babu da iyawa da labarin da zo kunne na hankali na wai banta ba cutar yoyon fitsari duba ba za ta hana ki rayuwa ba ban so kike kuka dan allabar kuka mai gida ya ba zan yi kuka ba yanayi ne da ban zato ne ba ina tunani ma watakila ba za ni warke ba ka dubi yadda na kuma cikina kamar ba zan kai silar cutar a kai rikon gaba Yarar cikin jama'a ko a ba za ni zauna ba to kowane mawaƙi dai a wannan lokaci ana iya gane sawun magabacin da yake takawa kai salon wani mawaƙi kake takawa ne daga cikin mawaƙan gargajiya ko kuma na zamani da ake da su a najeriya to a zahirin gaskiya idan aka yi maganar salon wani mawaƙi da nake bi a da ko a yanzu akwai dai mawakan da irin mawakan gargajiya waɗanda suke burge ni irin su dan kwairo irin su sani aliyu dan dau a wannan lokaci kuma na mawaka na zamani irin na yanzu mawaka duka mawaka kowane mawaki yana burge ni kuma ina sauraron duk waka da ta yi ma'ana ta isar da sako to amma mutane da dama idan na waka sukan ce murya na ya kama da nazifi nazifa asnanik kasancewar muna kusan salon waka iri daya wanda kuma salo ne kawai ya zama iri daya abin ba yadda su suke tunani ba ne. to me ka. to fatan mu da shi ne mu ci gaba da isar da sakonni masu ma'ana mu ci gaba da isar da sako zamu mu iya cewa irin faɗakarwa ilmantarwa duk a cikin nishaɗi kuma fatan mu shine nan gaba kaɗan mu ma Allah ya ansa mu zama mu ma muna goga da manyan taurari mu ma Allah ya ansa sunan mu ya sama mu kasance daga cikin waɗanda su ma za a ambace su a duniya baki ɗaya wannan shine fata na kuma ina godiya kwarai da gaske na gode kwarai da gaske ga masoya da kuma ɗaukacin al'umma baki ɗaya Ibrahim Lancaster kenan bari mu shakata da wannan faifai da ka aiko mana. Biya masu cutar taɓin hankali ya kamata mu ba su kulawa su ma fa halitta ne kuma bayan Allah Allah zan miƙa wa godiya wanda shi ke tsara mana rayuwa cikin ikonsa sama ke zubo ruwa idan ya so ya kashe ko ya karyawa idan ya so ya baka lafiya idan ya so ko sai ya da jinya Allahu sarki ni ne maka godiya da ka ni ji da gani gada akwai yan uwanmu masu fama da cutar tabin hankali babu lafiya Allah ka ba su damiya ba su ma san inda za su je ba halin da suke ciki ba su sani ba rayuwar su ta zamo abin tausayi yanayi ba su gane ko ɗaya ba zafi ko sanyi ba su sani ba duk tsananin ruwa kan su yake zuwa. To da fatan an ji daɗin wannan waka da muka shakata da ita ta mawaki daga jihar Kaduna Ibrahim Lancaster. yanzu kuma sai fagen al'adu inda a cikin wannan makon aka kammala bikin kalankuwar al'adu ta fegalma a jihar mayayi da ke cikin yankin maraɗi a jamhuriyar nijar wakilin misalisu isa ya halarci bikin ga kuma rahoton da ya haɗa mana al'adun gargajiyar ina al'umma ina maza mata da kiɗi na wani Waƙar Fegalma kenan wasan da ke zama yanzu tarmamuwa ga al'ummar mai baki ɗaya lura da irin goyon baya da halartar da mutane suka yi tsawon kwanaki hudu na gasar. Jafar Malam Kosau ya faɗa mana lillansu na sakon ɓalar buɗa da kuma karin magana. Karin magana, shi ma da muka sa shi daga kalami ne na Hausa, karin magana na Hausa, shi ma kai je ya ɓace. don samari da mata sabon tashi shi ma su kama shi su riƙe su san da su kamar dan mutuna da su karin magana in mutum ya bada karin magana hidi abinda ake nihi kasan da hausa take in ana son an ce ma kaza wani bi in aka da ba a zuwa kat, direct a yi dama magana sai an yi wani kewaya an kama shine muhanin karin magana a ɗaya mun kawo kwambala ta guda saboda duka mun lura da in zamani na tahiya ana manciya da wa'annan abubuwan yanzu a lokacin armi sai ka gani radiyo ne ake sa ana ya ta za kawai da mizikoki na ƙasar waje ma wanda ba su da umarni gare mu yara don sabon tashi kan maza kan mata suna nan sannu suna ana tana kuda tana a fasu yanzu in ka duba a cikin kwamalan duka matan da muka samu tsohi ne sun yi zallan su shekara hamsin sun ba shekara hamsin baya a duka ka gani nan matsala ce babba kenan ko in bai aniya ba wannan matan da sun tahiya su da sun wuce shi kenan guda ta wuce wallahi na ce maka babu ko yarinya ko mai shekara talatin ba mu samu ba cikin an kwamfada wanda suka rubuta sunan su kwamfada ta buɗe ga kwambalar da aka yi ta karin magana karin magana wanda ya ci lambar farko shine na malam hashim wato a cikin karin magana tashi abin da ya ce madalla ta yi sha daɗi madalla ta yi sha daɗi kenan ma'ana yana nihi dai kenan da abin da za a godiya a kan shi ya yi abin za a cewa a sha da aka haka shine manufar kuma hashimin mato da ya lashe na mai cewa eh, gaskiya shi karin magana abu ne wanda yake aiwatar da wata magana da ake so a yi ta a kunshe idan idan kai karin magana to sai fa wanda ya san menene wannan abin ya kunsa shine yake gane menene kake ne kuma karin magana yana da daɗi saboda shi dai malam bahaushe an san shi da wannan hikomomi na magana da zai yi ta kwatanta ga abin da yake ne to shine abin da muke jin daɗi kuma muna muna muna tubun godiya da, da, da nuna goyon bayanmu ga masu san wannan abin. bangaren guda gimbiya dodo ta isa wance ta lashe gasar ga kuma gudarta a cikin al'adu mahimmancin ta daɗin rayuwa biki suna in aka yi shi in ba guda mu ce muke mishi ma an yi biki musai saboda daɗin rayuwa shi yasa ake rangada wannan 'yar karen guda don tana da muhimmanci halima abdu na cikin matan da suka shiga wannan kwambala ta faɗa mana irin rawar da guda ke takawa ga al'adunsu a yankin to ga guda lalle jin daɗi ne an haihu lahiya a yi guda ana suna a yi guda an sa ango lalle a yi guda an sa amarya lalle a yi guda kenan kama ana na ango ana ba da manyan kuɗi sai ka rera guda shi ke sa daɗin rai wanga wasa ta galgajiya shugaban gundumar mayayi prefe abdu mantau bayan godiya ga wanda ya shirya wannan kwabala jafar malam kosau ya ja hankulan matasa kan mahimmanci rike gargajiya inda ya buga misali ga kasashen mali da kuma senegal in kuka dibi senegal da music traditional da kokowasu da komi ta fannin gargajiya ne aka bunƙasa su babu wani abu wanda aka sa zamani ciki in kuka diban mali da music traditional da komi nasu ta hanyar gargajiya ce in music din ce wanda za su ta da danvergiyar international ku gani abubuwan da ake kada na mali ne ko na senegal babu abin da ake arawa kenan wannan yana nuna cewa galgajiya ne in aka tsare ta aka ayyata ta aka bunƙasa ta kula da ita ana iya kawa nesa da ita. Shekarar baɗi 2023 idan Allah ya kai mu, Fegalma za ta zo kuma da wani sabon salo na bunƙasa gargajiya a ƙasar mu ta Nijar. Fegalma eh, nake faɗi kuɗi. Wuri da ya kare da kowa da Al'adun gargajiyar mu. garma ce a yanzu gata wadda can ba. To yanzu za mu kuma karkare shirin ne da ranar raya harshen Faransanci da al'adunsu na Francophonie da aka gudanar a ranar 20 ga wannan wata na Maris da muke ciki a birnin Dubai na kasar Qatar. To domin jin muhimmanci da ke kunshi ga ranar ga kasashen Afirka renon Faransa, Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto a kai. A duk rana 20 ga watan Maris na kowace shekara akan gudanar da bikin yada da maraya harshen Faransanci a kasashe renon Faransa da waɗanda ke amfani da harshen Faransanci a matsayin yare na biyu a duniya. idan aka yi tuni a rana 20 ga watan maris na shekara ta 1970 ne aka samar da hukumar nan ta yada al'adu da fasaha a birnin yamai na jamhuriyar nijar wacce ta rikide zuwa kungiyar kasashe masu amfani da harshen faransanci ta ƙasa da ƙasa da aka sani da farankofoni taken wannan shekara na 2022 shine raya da ma yada harshen faransanci nan gaba wata alama ta nuna goyon bayan kungiyar ga matasa tare da kawo musu dabaru a fannoni da suka jibanci masana'antu amfani da shafukan sada zumunta ayyukan zamani da sauransu an dai gudanar da wannan biki na bana a dubai kasashe masu amfani da yaren na faransanci sun raya wannan rana daidai gwalgwado hatta kasashe irin su najeriya da makarantu ke kokarin ganin dalibai sun soma amfani da harshen na faransanci an raya wannan rana a makarantar koyon harshen na faransanci da aka sani da village francophone da ke badagari an gudanar da shagulgula da suka hada da kwallon kafa tattaunawa tsakanin dalibai a ƙarshen inuwar ƙungiyar masoyan rfi reshen lagos da aka sani da club rfi nura abdulhamid ɗaya daga cikin dalibai da ke shawar koyon faransanci da ya fito daga jihar kano ya bayyana dalilin da ya nemi koyon harshen na faransanci eh, dalili na da yasa na zaɓi in karanta yaren faransanci saboda ina ɗan taba kasuwanci haka to kuma ina tunanin a gaba nan gaba nan gaba rayuwa ta ta gaba in Allah ya sa mana da rai ina sha'awar in fara fita kasashen da suke makwabtaka da Najeriya domin in dinga yin kasuwanci sannan kuma yare ne wanda yake a Najeriya ba kowa ke iya magana da shi ba to shi sa ni kuma gaskiya na zaba cewa ina so in yi kawo wani abu sabo a rayuwata to malam Nura ko akwai kalubale da kake fuskanta a nan to babban ne kalubalen da ke wannan wajen shine tunda duk daliban da suke nan yan Najeriya ne wanda suke yan kasashen da suke magana da faransanci ba su da yawa to ya kamata a ce muna magana da yaren ne ko ina duk al'amarin da muke yi tunda mun zo nan ne mu domin mu ƙara gogewa to za ka ga kowa suna manganu da yaren su mu hausa za ga mun haɗu da junan mu na hausa yarabawa suna da yarubanci ibo kowa da irin yaren da yake to wannan gaskiya yana ɗan rage mana kara mana kwarin gwiwa gaskiya a nan a ƙarshe yana mai fatan ganin an cimma babbar nasara a wannan kokari na yada da ma raya harshen faransanci a najeriya eh tabbas ina matukar farin ciki da na kasance memba a dan kungiya na ita wannan club rfi na lagos ina matukar farin ciki da haka kuma sannan ina fata tabbas cewa nan gaba a kasance a nan wurin kowa da ya shigo wannan wuraren zai daina magana da duk wani yare wanda ba faransanci ba tunda hakan shine zai taimaka mana mu goge sosai mu da yanzu ta mu ta riga ta mu tsinci kanmu a ciki amma dalibi masu zuwa muna fata nan gaba wannan club din ya bada ainihin wannan shawara wanda za ta taimaka cewa lalle lalle da ka shigo nan ba Hausa ba Yoruba ba Igbo sai dai French kawai zalla ka dinga faransanci kadai a wannan rana ta 20 ga watan Maris za mu iya cewa komai ya kankama don ganin an samu fahimtar juna a wannan yunkuri na raya da ma faɗaɗa yaren faransanci Faransanci a mu muna cewa an pour la francophonie de l'avenir. a gaida Abdullahi Isa. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman waɗanda suka taya mu gabatar muku da shirin Hawa Kabir da kuma Abdullahi Isa. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya.